فاستجاب له ربه فصرف كيده إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنكم حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر أمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا هو خير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترضانه إلا إلا نبأت

Ya ce kala sai annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji na A asijinu kurkuku a habbu ilayya ne ya fi soyuwa gare ni mimma ya da'una ne ilayhi wato fiye da abin da suke kira na zuwa gare shi wala tafrif anni kai da hunna ya ubangiji idan baka kawar mani da makircin su ba asbu ilayhin nan zan karkata zuwa gare su wa akun min aljahili kuma in kasance cikin waɗanda suke aikata ba daidai ba fastajaba lahu rabbu sai ubangijin sai karba masa addu'an sa kenan fa sarafa anhu kaidahunna ya kawar masa da makicin su إنه هو السميع العليم للي شو من تعالى شين مجيء كذلك شين مسني ثم بدا لهم sannan sai lamari ya bayyana gare su min ba'di ma ra'u al-ayat bayan sun ga ayoyi to sun ga alamomin da suke nuna gaskiyar annabi Yusuf bayan wannan lamari ya bayyana gare su cewa da ya sunun lahu lalle tabbas za su kai shi kurkuku don a kalli shi kenan a ta'in a zuwa wani lokaci da da kalama a hosti gidan fata yani sai wasu matasa guda biyu suka shiga kurkuku a tare da shi da lokacin da zai za a kai shi kurkukun a shigar da shi sai aka dace da su ma wasu matasa guda biyu an kawo su domin a tsare su a shigar da su kuro wannan shi ne wanda kalaba a hutu je na fata yani kala ahaduhuma to sai ɗaya daga cikin matasan guda biyu ya ce wato suna magana da annabi su na. ɗaya daga cikin su ya ce inni arani a asiru hamra ni na ga kaina a cikin mafarki wato ina tace giya wa kala al shi kuma ɗayan sai ya ce a arani ni kuma na ga kaina a cikin mafarki ahmilu fawqa ra'si khubza ina ɗauke da burodi a kaina ko waina ta kulu tsairu minhu ta kulu tsairu minhu wato tsuntsaye suna cin wannan burodin da ke kaina ko wannan wainar sai suka ce ma annabi Yusuf bayan su masa bayanin wannan mafarkin nasu guda biyu suka ce da shi na biyu ina bi wuri ya kai Yusuf ka ba mu labarin fassarar fassar wasu wannan mafarkin nasu kenan inna naraka min al-muhsinin dalilin muna ganin kana cikin masu kyautatawa qala sai annabi su alaihi salatu wassalam ya ce da su la ya ce ba ta'amun ba wani abincin da zama ku turzaqanihi wanda za a arzika ku da shi ko a ciyar da ku da shi illa da za a kuma da tawili ba ce na ba ku labarin fassarar shi Kabla an yati kuma gabanin abincin ya zo maku wannan ilimin da nake da shi da yadda lamarin sai ki shine zali kuma wato wannan ilimin da kuka ji ina ba ku labarin sa cewa ina da shi bima allamani rabbi yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni zali kuma ma allamani rabbi to baya ga musu wannan sai ya koma ya gaya musu matsayinsa a fuskar tauhidi don ya ja hankalin sai musu da'awa ce da su inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ni da kuke gani na na bar addinin mutanen da ba sa yin imani da Allah ba su gazzanta Allah ba ba su kadaita shi to wannan mutane ni na bar addinin su wa hum bil akhirati hum kafirun wanda suke su wa'annan mutane sun kafir cewa ranar lahira ba su da cewa idan mutane suka mutu Allah zai tada su ba da mutane da suke kan irin wannan addini ku sani ni na far addinin su ba irin wannan addinin nake ke ba ina na ji wannan shine wallahu a'lam sai idan ba a manta ba cewa eh, jiya yadda muke bibiyan wannan isa gaba-gaba je karshe karshe abin da muka duba shi ne mun gaba je mun duba gabar da ake gaya mana karshe karshen abin da ya faru a lokacin da ita imratul azizi ta fanci matan gari suna ta labari akan matsalarta da annabi yusuf alaihi salatu wasalam kuma suna aibata ta ta ɗauki matakin wato yin wani abu wanda za ka nuna masu matan garin da suke kokarin aikata ta cewa abin da ta yi kamar tana da uzuri tana da uzuri tana da uzuri da mai kamata a aikata ta ba abu da su sanya musu wani don haka dakta na bi abinci ma'aduba ko walima ta tsara da musu wuraren kishin gida ko kace wuraren zama da farko da wuraren kishin gida da nau'uka daban-daban na abinci da ta san da musu kuma abinci irin wanda ake buƙatar yin amfani da wuka in za a ci shi don haka ta gayyaci wannan mata ga wannan ma'aduba ko wannan walima kuma ta sami ke ta aji musu sannan ta buƙaci annabi su laifin salatu wassalam wato bayan sun halarta kenan sun fara shagaltuwa da cin abinci da amfani da wukake sai ta sarta jiki ta gawa annabi su cewa tana son ya fito ya gita a tsakaninsu wato don su gan shi shi kuma bisa ga wurin da aka masa sai ya fito ya gita wurin da irin wannan kyakkyawar sifar da Allah ta fara wa ta'ala ya masa da kyawar kyawunsa wanda ya kai matuka fitowar shi ke da wuyan gita cikinsu suka gani shi da wannan sifar tashi nan take ganin kwarjinin su ya kama shi ya wato ganin ce ganin kwarjinin shi ya kama su suka ga wani mutum mai cike da kwarjini suka girmama shi a suka tsarkake Allah ta'ala lokaci suka yi mamakin irin wannan halitta da Allah yi mai tsanani kyau irin wannan da ƙarshe suka ce wannan ba mutum bane amma dai mala'ika ne da girma ina fatan gaji to a cikin wannan yanayin da suke ciki na ban mamaki da rudu da ganin kwarjini na annabi Yusuf saboda irin kyawun da yake tattare da shi to har sai da suka wayi da yi sun yi ma hannayensu raununuka wato jiske ya ka hannun su ma yatsunsu da ta hannunsu raununuka a daidai lokacin da duwanda wani abin ke faruwa ba su ko san su yi ka an lura da su ba matar dama abin da take son a kai gare shi kenan ta ga sun shiga cikin wannan rudu sun shiga cikin wannan fitina sai ta ce da su fa zali kullum ladhi yumkunani fihi ta ce masa to kun ga wannan to shi da kuka zarge a cikin lamarin sa shi ne wanda suka zai da cikin lamarin sa suka rika azata taɗi? kuna cewa ina neman wanda yake bawa ne darajar shi bai kai tawa ba ni ga ni babba mata sarki amma ina neman wanda yake bawa na ni za ka kuke gani ina cikin baka bayanan ya koya cikin kuskure bayanan ne Da kuma ba shi gani guda kuka yi masa to ya kuka gan shi amma kuka fada cikin abin da kuka fada cikin shi ce fitilu ga shi na kun yayyanka hannuwan ku ba ku kosa ba saboda kun rudu to ashe ni da nake tare da irin wannan mutum da kuka rudi saboda kun gan shi so ɗaya ni da nake tare da shi kullum kuma a tsawon zamani to na cancanci a bani uzuri kenan ko ko ku gane ba kamar lisanu hali ha abin da yake shi musu kenan to shi ne daga nan sai ta ta bushe da gaba ɗaya ta daga musu shawar da ƙarfi wasu annabi ta ce to ku saurara ku ji tabbas na nemi shi a duk da kuke ta magana a kai yanzu na tabbatar muku da cewa na nemi shi haka ne wala kad rawatu an nafsi fa fa'ama amma sai ya bi kariya ubangiji ya tsaro kuma ya hana ta ce wala illa ya fa'al a amuru idan ku bai aikata abin da nake umurtar shi da shi ba idan bai ba da haɗin kai ya aikata alfashan da ni ba la yuzganan na tabbas za a kai shi kurkuku wala yaqudan min as-sagirin kuma zai kasance cikin kasantattu shi shine mashaɗin da muka kwana kan shi wanda ƙarshen abin da muka faɗi cewa da la yusjadanna wannan nuna sauƙi ne as ba shi da matsala amma faɗin Allah wanda ya kuna shi ma muka ce nuna sauƙi ne al don haka wannan sanuni da kuke gani akan wale ya kunan ba sanuni ne ba an rubuta shi ne haka khaffan amma asalinta nunin nunin sauki ne alkhafifa ya kuma kace asalinta wala yakunan wato wala yakunan da nuno a ƙarshe taki amma sai aka rubuta shi da tanwili aka sa alifun bisa ga surar da aka sani amma asalinsa ba tanwili bane muka ce bisa ga ka'idar da ta tabbata a wurin malaman nahwu cewa shi tarihi yana daga cikin abin da yake banta da sunaye kadai wato ba a samun tarihi cikin fi'ili ba a samun tarihi cikin harfi amma kada yana samun tarihi cikin suna to ya kunu ko ai kaga ba za a zama suna haka ba ba ba tarmihi amma sura shi ce akan mutu akan haka muka ce asalinsa nuni tauhid ne al-khafifa misali za muka ce shine faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wato kallala la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya la nasfa'an asalin kallala la nasfa'an an da nunun sakin wa za ka ga rakhas na alqur'ani aino ake rubuta sai a samu tafatatai ne a sa alifu sai zama la nasfa'an amma muka ce ba ba ba tanwini ne ba ko wannan shi ne dai abin da muka yi ishara zuwa gare shi a jiya to ci gaban mu ba sharatan sai ya zo mana da bayanin da annabi yusuf alaihi salatu salam ya yi a kan matsayinsa dangane da ƙyaton da ita matar ta yi tunda ita ƙyace ta ce la'ilal ya al ma'amuru da yusuf na wala kunan min as shi ne shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah yake aka yi mana cewa kala sai shi annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji na asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay Kurkun fa ta fi soyuwa gare ni sama da abin da suke kira na zuwa gare shi kun gane ko rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay anan wani malamai suka ce wallahu a'lam annabi yusuf alaihi salatu wassalam idan matsayinsa ya kasance tsakanin wasu al'amurra guda biyu kun gane ko ya kasance wato tsakanin wasu al'amurra guda biyu wato dangane zai ta imra asal aljinsin na farko ko dai ya zaɓe a kai shi kurkuku ina fatan gani ya zama cikin kaskantattu ko kuma ya aikata abin da ita take neman ya aikata da ya tana alfashi wanda su ne al'amurra guda biyu da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya kasance a tsakaninsu ko wannan zai ko wannan kuma wannan haka yake ba tattari da ita matar da da ba da mijinta yi ma'ana matar ta karrara haka kamar da nasi ambata لئن لم يفعل ما امره ليزدمن ولا يكون من الصاغرين ولا بيتو كتبه تكرير ما تدنيكو الجماعة أهد مجن يا كرر حق مجن ما يا كرر شي ولا اللي ذا أكي أمريكو أقول لك دليل حق الشيء يا بني زامو بني أعلن قبل شتون الأغاني قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى هيد cewa lamari ya bayyana gare su min ba ma ra'awul ayat bayan sun ga ayoyi da kulwar ta ce sun ba bada lahum lahum a wannan ba ba wakilin suna ne da ya shafi imar lalini da zuwa ko gani ba wakilin suna da ya shafi gungun jama'a sannan fi'ilin da ya zo bayan la yasdunun nahu shi ma fi'ili ne na cikinsa akwai wakili suna na jama'a wato la yasjunun lahu tabbas za su tsare shi a kurkuku kun gani ya wato saboda ka sai zama nan karar ne daga ita matar awalan da kuma shi mijin ban da ba ma'aikatan shi gaba ɗaya to don haka sai zama cewa wannan shine abubuwa guda biyu da annabi su alaihi salatu wa salamu ya kasance a gaban su kun gane ko bayan bayanan wannan ne sai annabi Isa alaihi salatu wa salam ya kaskantar da kan shi hukunci Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin sa da cewa Allah masa mafita ya dawo masa da agaji da taimako a cikin wannan matsala bayan ya dauki matsayi na cewa babu yadda za a iya faɗa cikin wannan albasha saboda yana jin tsoron Allah madaukakin sarki rabbi sinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kun gane ko da haka nan wani malamai suka ce matsayin annabi Yusuf alaihi salatu wa salam wato matsayi ne wanda yake yana nuna darajarsa da irin kariya da Allah baraka wa ta'ala ya bashi in ba haka ba mutumin da yake cikin ah, shekaru na daga makacin samartaka sannan a ce ya samu irin wannan dama ta cewa ga wata tana son yi zina da ita kuma ta ɗauki matakin cewa wannan abin ya gudana ya faru a yanayin da babu wanda zai iya sani asiri ba zai tsoro ba amma annabi yusuf alaihi salatu wasalamu fasta'saba wanda matsayin nashi matsayi ne mai daraja kwarai da gaske ya kama malamai suka ce matsayin nan nashi da ya dauka matsayi ne da ya daidai da matsayin irin uh, matsayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba da labari cikin hadisi sahihi game da wasu mutane guda bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala zai musu inuwa a gobe kiyama ta gobe kiyama yau la zulla illa zillu tabatun bi zilluhum Allahu fi zillihi yau ma la zilla illa zilla wa yau ma zilla illa zillu mutane guda bakwai Allah ta baraka wa ta'ala zai musu inuwa a gobe kiyama da inuwarsa a ranar da babu wata inuwa don inuwar Allah madaukakin sarki suna da yawa daga cikin su akwai shugaba adili akwai akwai a da cikin hadisin sai ce wa da akum ra'atun zatu mansibin wa jamalin wa qala inni ahabullah ce wa rajulun da mutumin da da akum ra'atun wata mata ta kira shi ta nemi yi alfasha da ita ta ba shi dama kuma matar nan za ku mansibin mace ce wadda tana da matsayi kamar masu sarki ke wa jamalin kuma tana da kyau galiba matan sarakuna suna da kyau sarakuna lokaci masu kudi generally baka ka samun su da yan dumudumu mata hakan nan ba saboda can sun bi sai sun zaba da kudinsu ga hannu ba ko ba ne nan ba to haka labari yake to almuhimmu za ku man filin wa jama'i matar da mutumin da mata aka samu wata mata ta nemi alfasha da ita ta bashi dama kuma matar tana da matsayi kuma tana da kyau amma wa qala sai ya ce ni aqafullah ni na jin tsoron Allah madaukakin sarki to muka ce wannan shi shine matsayin da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya dauka kuma wannan matsayi ne mai darajar gaske Allah ya samu dace kun gane ko wannan shi da abin da ke cikin rabbi sijinu a habbo ilayya mimma ya da'unani ilai a nan wani kuma malaman fiƙe suke cewa in kullu da kyau kamar za mu gani duka da bayanan da za su zo annabi su alaihi salatu wa salam a cikin wannan abubuwan guda biyu ke gaban shi kuma aka namshi dole ne ya yi guda ya zaɓi kurkuku rabbi sijinu a habbo ilayya mimma ya da'unani ilai to a nan malaman fiƙe suke cewa ko in ce malaman tafsiri umuman suke cewa cikin nafsin sai ku lura da ya ce asijinu ahabbu ilayya ahabbu ilayya zahirin wannan suka ce af'ul tafdil ne domin zaka fassara ahabbu ilayya shine yafi soyuwa gare haka ake fassara shi kun gane ku ahabbu ilayya yafi ni yafi soyuwa gare to a ka'ida ta af'ul af'ul tafdil akan samu fi'ili ne da aka kawo shi da irin wannan siga ta af'al da da ma'anar cewa ababe ne guda biyu da suke da tarayya a cikin abin da shi fi'ilin aka yi siya da shi a kan shi suna da tarayya a kan wani abu kenan ko cikin wani abu amma wanda ka gwada wato jimina shi zuwa gare ka bayan gina fi'ilin akan wannan siga ta aful tafdil yana gwada cewa to shi ya wato sifar a cikin sa ta fi cika sifar a cikin shi ta ne ta fi cika Da haka kace a da ilayya ya ci soyuwa gare ni kenan abubuwan guda biyu kana wi na'am kana so kun kiyaye wannan ko mutane ne guda biyu kace akwai zaidu akwai khalid sai ka ce khalid ahabbu ilayya min zaid misali khalid ahabbu ilayya min zaid yanzu kana gwada zaidu ma kana ni kana san shi khalid ma kana san shi lakin abin da kake son ka shi ne ka fi son khalid sama da amma wanda bayan ba ka san zaidu wannan shine al ga wannan sigar idan ka zo a cikin ah, yaƙi na lugar arabiya da haka kamar yanzu anan wani sai ka ci faransa asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kamar yanzu kenan zahirin wannan magana abin da suke kiran shi zuwa gare shi shine alfasha kenan yana kashi sannan yana son kuma kurkuku amma kurkuku ta fi ta fi gare shi wannan shine zahiri to shine malamin zai ce wannan ma'ana ta zahiri wato la mafhuma laha eh, ba ba ba ta da mafhumi a nan wurin kar ka fahimci ta haka kenan kun gani wato kar ka dauka cewa yana son alfasha yana son kurkuku amma hubbuhu lil tigini ahabbu wa akthar min hubbihi lil fahisha ba ba haka lamarin yake musamman kun gani ko alfasha ita asalan baya son ta a ita alfasha ba ya santa wato babu mufabala tsakanin alfasha da kurkuku a nan ku kun gani suka ce misali wannan kamar kamar yanzu ne daga shi abin da mutane ke faɗi sai a ce aljannatu habu ilayya minan na aljannatu habu ilayya minan na. yanzu lokacin da wani ya ce الجنة أحب إلي من النار مثلا masalan yanzu هنا yana gwada yana son نعم kenan na'am babu mufadala a nan duk da هم ga هو yanzu gane haka suka ce idan ka ce al'afiyatu ahabbu ilayya min al-bala al'afiyatu ahabbu ilayya min al-bala kace zaman lafiya ko zama cikin wato zaman lafiya babu fitina ya fi soyuwa gari ne zai fada cikin fitina wannan bayan jini kana son fitina kana son zaman lafiya amma son kar zaman lafiya ya fi fitina ya fi son ka ya fi son ka rike mutum a fitina ma ka son fitina ma ba ba ka son ita fitina kun gane ko ya wato wanda da shi ne kamar da ce in jan jannatu habbu ilayya min an-nar wannan baya nufin ko kadan a ce kana son wuta kun gane ko to akwai irin wuraren da wannan abin yake zakwa da dama shine ka'idar yanzu idan Allah ta baraka wa ta'ala ya baka labarin cewa karku karku auren da mushrikai ƴaƴanku hafifin imani ko ko kuma muhara da cewa karku auri mushrikai mata har sai sun imani wala tankihul mushrikati hatta hatta yu'minna to abin da kasan ce sai nasu yake cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala a'jabatkum wala amatu mu'minatun yace mu'mina wato baiwa wacce take mu'mina khairun min mushrikatin zahiri zaka ce misali mushrika tafi alkhairi sama da mushrika walau ajabatkum ko da ita mushrikar ta baku shawa ta burge ku yanzu akwai wajibul mufadala ne tsakanin mu'mina da kafira ita kafira akwai wani alkhairi da suke tattare da shi ne ra'a a ce kafirin na da alkhairi mumina tana da alkhairi amma mumina ta ji da alkhairi ne ko kun gane wannan saboda kai ta kafira asali ma ba alkhairi ta ji yawa to ne shi asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kun gane ko wannan shi ne saboda haka asali muka ce ba bai da bukatan alfashan iflaqan kun gane ko wannan shi shine wallahu ta'ala alam to sannan kuma a cikin malamai suna cewa a cikin wannan abin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya nuna ya zaba na ce je kurkuku sama da ya ba da haɗin kai ya fada cikin alfasha wannan yana gwada cewa idan aka tilasta mutum a hanci a hanci wato yana son in hukunci a hanci da za a ce ga wani mutum an tilasta shi ya aikata da da tilastawa wato da duk abin da muke fahimta a matsayin tilastawa ya yi zina in haka din yana yiwa yanzu akwai kuma malamai suke da gani shi kamar bai ma yiwa a tilasta mutum ya zina rashin wani fankan nan mun gani almuhimmu farzan muqaddara wani ne aka tilasta shi ya yi zina kun gane ko to malamai suka ce dama in ya tabbata tilasta shi aka babu goni gafiya kun gane ko kafirci aka tilasta mutum yayi ai babu komai illa man ukriha wa qalbuhu aya mutmainnu bi ne ba saboda ka ko kafirci ne aka tilasta mutum yayi bisa ga abin da ke gina shi da suna tilasta hakikatan wannan aure Allah ba shi da laifi kun gani amma idan aka ce an wato hukumta wa mutum a matsayin dole ko tilas cewa ya aikata zina in bai aikata zina ba ga wani abu da za a yi mata wanda wannan abin bai kai ga salwantar da rayuwar shi ba ko gani ba illa dai kawai zai sa shi cikin takura ne da ila shiga cikin kunci ko wani abin da ya kama da wannan yanzu wannan zai zai zama kenan kawai ka shi an fi da samun zina sai ka je ka yi zina suka ce wannan ba shi halatta gaskiya ba shi halatta don haka duk wanda ya samu kanshi a irin wannan matsayi da annabi zai samu kanshi ya kamata ya zaɓi abin da yake guje ma saƙon Allah ne alaba shi ya haƙuri da musibar da za ta afko a kan shi ma dama musibar ba ta kai ga cewa za ka salwantar da rayuwar shi ba ko ta sashi wata matsala matsalin shi irin wacce ba mu shiga gare ta ba yanzu mutum a kai shi kurkuku ko a dake shi misali akwai damuwar shi akwai takura ko amma wannan ba yana nuna rayuwar ka za ta salwantar ne ba ba yana nuna cewa kuma shi ke ka rasa komai a duniya kun gani da haka suka ce duk dukkan mutumin da za a kaddara a tilasta ta cewa ya yi zina ko a dake shi ya yi zina ko a ɗaure shi gidan yari to nan bai halatta yi zina ba gaskiya ba shi halatta mutum ya zina saboda irin wannan baraza amma abin da ya kamata shine mutum ya ɗauki matsayi irin wanda annabi wa alaihi salatu wassalam ya yi duk da cewa akwai takura akwai kaza kaza a cikin gidan yari wannan shine wallahu ta'ala a'lam amma fadan annabi su ce min ma ya da ni ilaihi rabbi sibinu ahabbu ilayya mimma ya da ni ilaihi mimma ya da ni ilaihi da abin da suke kira na zuwa gare shi wanda muka ce ya da ni ilaihi ko ma ya da ni abin da suke kira na ilaihi gare shi wanda muka ce ba shakka shine alfasha ta ita zanne to amma nan wurin abin da malamai suke cewa abin lura shine wannan fi'ilin da yayi amfani da shi fili ne da ya shafi gungun jama'a na mata ya da'o da yi kun gani kuke yi jama'a ba fili ne wanda yake ya shafi wato ce wannan karka ɗauka fili ne na gungun jama'a maza kun gani ko kun gani ya afuna wato kamar ka ce irin ya afuna ne ya da'una ka ce ya afuna wato fi'ili ne zai shahid bamiri na mata a cikin matsala aure illa an afu na illa an yafu afu yafu wallazi dihi a aquratun nisa to yanzu illa an afu din nan kun gani ba wakilin suna na maza ne ba kun gani illa an afu, sai idan su yi mai suwa na'am su matan mana wanda su suke da haƙƙin sadaki ayu akwai wallazi bi yadihi wa qad sunnika to shi nake son nuna muku cewa da yake cewa min ma ya da'una ya da'una ba mutane maza ba ya da'una suwa aha su matan kun gane ko ahabu ilayya mimma li ilayhi to gashi ya kawo zamiri na gungun mata wanda muka ce eh, alwaqi ne cewa imratul aziz ya ita neme shi ko wanda san neme shi yayi alfasha da ita ita cewa na imratul aziz wata take ta gaya musu sai ta ce wala in lam yafa wato ya amini ya fa'al ma amur la yasjunannahu wato la yasjunannahu wala yakuna min as-sagirin saboda ka ya gwada cewa ita ce take neman shi ita take kiran shi ga aikata wannan alfasha amma a wajen bayani sai aka nasabta fi'ilin ga jam'in mata ba ita kadai ba aka ce min ma ya da'u da ni ilayhi wato kina amali din ce, rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma tad'u mimma bi ni ilayhi ko gani ba mimma ni ilayhi yadda abin da take kira na zuwa gare shi domin ita dai ce ai amma sai aka ce mimma ni ilayhi aka nuna gungun jama'a mata ne suke kira shi zuwa ga wannan alfasha kun gani domin yasa wannan siyakin ya zama haka ne suka ce wallahu a'lam ko dai ya zama cewa su gungun matan nan da daciya su mai ba, da suka yi yanka hannunsu saboda shiga zulu kun gani ko da ita yi sal aziz ta gwada cewa lalle ta neme shi su gaba ɗaya kowace su ta canji ya zama canji da annabi sai ya aikata alfasha ita ko ku gani wannan ba wato yadda ita muna tulazi ta tabbatar da ta nene shi su wanda suka shiga cikin rukun suka shiga su ma gaba ɗaya kowace ta nene ne ta bukata annabi sai ne ya alfasha ita da wannan itibari yace mimma ahabbu ilayya da ni ilayhi su kuka kenan kun gane ko ku gane ba ko kuma ya zama cewa wallahu a'lam suka ce wai abin da ya faru a lokacin da suka shiga cikin rudin suka shiga suka yi kan su imratul aziz sai gaya musu tabbas ta ne shi kuma in bai aikata abin da ta umarce shi da shi ba da yi tsaron da walai kuna min sagirina wai sai su gungun matan da sai suka ce ma yi su afi amra sayyidatika afi amra sayyidatika sai suka bai shara suka ce kaga yusuf ka bi umarnin da mai gidan ka taimaka, kawai ka je ka yi tunani yanzu kar kenan da wannan itibari ita matar ta nemi zina ta, kuma da suka ce da shi afi amra sayyidatika kaga su ma sun ce bi kiran shi ma kuma sun kira shi ga aikata alfashan don sun ce bi umarnin wa shi gidan shi domin aikata alfashan to da wannan itibari sai ce asijidu ahabbu ilayya mimma ni ilayhi a madadin mimma ni ilayhi ina fatan mu ya fito sarari to bai ga wannan a cikin addu'a ta ta yana kasantar da kashi ga Allah ta'ala rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi sai wa illa tasrif anni bainahunna ya ubangiji ta'ala idan baka kawar mani da mahaifin wa'annan matan ba asbu ilayhinna zan karkata zuwa gare su zan karkata zuwa gare su za su fi karfi na za su gallabe Ku gane ko wannan shine saboda ka kenan a nan wurin game da wacce magana da muka alazu a faɗansa da yake cewa wai la tasrif anni kai da hunna hunna hunna hunna kaga wakil suna ne mata yawa suka ce da shi wannan magana akwai ishara mabayyaniya cewa wato wannan matsayin na neman annabi su ya kafa alfasha wato ba ba mawqif ne na imra'atul aziz ita kadai ba tare da ya sa akwai wasu gaskiya shi yasa ce kai da hunna hunna su da yawa ke da yin wancan ita bai da muka faɗa ko dai su da kan sun nema kamar da ita sun nema ko kuma sun ba shi shawarar cewa ya bi umarnin ta je aikata a fasha Allah ke yi wannan shi ne to anan wurin eh, wallahu ala malamai suka ce abin da amiri su alaihi salatu wasallam yake kaskantar da kashi da Allah cikin wannan gaba ta addu'a Shi ne cewa ya ubangiji idan baka kawo min da makircin suwa to zan karkata zuwa gare su wa'annan matan kun gane ko zan karkata zuwa gare su asbu yana nuhin aminu kun gane ko asbu na ay amin na kun gane ko wasu zan karkata zuwa gare su saboda sifantuwa na dan adam wanda aka halice shi cewa shi da sha'awa saboda ka idan ne ta zama a wannan yanayin tare da su fitinan yau daban ta gobe daban ta jibi daban Allah idan baka taimake ni ka kawo mani da wannan makircin ba to abin da zai faru ba asbu ilayhin na zan karkata zuwa gare su a matsayina na dan adam wannan an gine ni bisa ga sha'awar mace kun gane ko shine asbu ilayhin na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu aroki daga gare shi yake fassara asbu ilayhinna yace ai utawi'uhunna fi ma yad'unani wa ya'muruni bihi ko yad'unani ilayhi wa ya'muruni bihi kun gane ko to wannan shi ne yake cewa ma'ana asbu ilayhinna ai utawi'uhunna zai musu da'a in bi abinda suke bukata shine fi ma ni ilaihi. kun gane ko a cikin abin da suke kira na zuwa gare shi na aikata albasha wa ni bihi kuma eh, da abin da kazalika suke umurta sa da shiwa 'yan aikata shi na yin albasha, ko da su su dukansu ko kuma da ita umar abdulaziz wato wannan shine ma'anar akbo ilaihin da abin nufi da yana neman kariya daga Allah kuma yana faɗin ah, rauninsa irin zaman shi ɗan adam da aka gina shi akan sha'awa cewa in Allah bai kawo masa gudunmuwa ba ya kawo masa da wannan fitina ba da wannan makiti na zuwa to zai karkata zuwa gari suwa da wannan abin fitina shi zuwa gari shi don haka yake neman agaji da taimako ga Allah cewa ya kawo da ya kawo mashi da wannan na zuwa atubu ilayhinna sai ce wa akun min aljahili jahili ko wa la tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna shi kon addu'ar sai ce wa akun min aljahili jahili kuma zan waye gari zan kasance min al cikin waɗanda suke aikata ba daidai ba shine min aljahili jahili zan karkata zuwa gare su in fada cikin abin da suke kira na zuwa gare shi sai in waye gari cikin waɗanda suke aikata ba daidai ba ne wa akun minal jahili wato wa akun jahili da baya nufin sai in waye gari ko in kasance cikin jahilai waɗanda ba su san komai ba ko ba su da ilimi wato jahili na nan ina son ce da ku ba wai yana ne ghairul alimin ba ba shi ne jahili na nan ba jahili ne kawai su ne masu aikata abin da ni ba daidai ba eh. kun gane ko wannan shine wallahu ta'ala alam wannan malamai suka ce shine fassara ta daidai ah, cewa aljahilun anan yana nufin cewa alladina ya'maluna amalan la thawaba fiha alladina ya'maluna amalan la thawaba fiha sune aljahilun anan wurin amma aljahiluna ko aljahilina yana nufin cewa ghairul alimin kamar da kamar da ishara ah, misali wanda suka ce shine ah, annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da ruwan tufani suka taso ya roki Allah dangane da matsalar ɗan shi kun gane ko rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta a haka ahkamul hakimin sai ya zama raddin da Allah ta'ala ya ma'adabi Nuhu shi ne kala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm ko inni izuka an takuna min shahili shi ne mahallin Ya ce ya kai nuhu shi wannan yaron da kake gani shi laisa min Ba ya cikin iyalanka innahu amalun ghayru salih shi aiki ne wanda ba nagari ba a wata kira innahu amila ghayra salih shi ya aikin da ba nagari ba don haka wala tasanni ma laysa laka bihi ilm kar ka roke ni ko ka tambaye ni abin da baka da ilimi akan shi ya kai nuhu ce kwan aya sai ce inni Izuka, nuhu ine maka wa'azi ina jan kunnen kai ne baka kace da an tafi da mai jahili ka kasance cikin masu aikata abin da ba daidai ba ko gani ba annabi nuhu da Allah ya masa wahayin shari'a wahayin wahayin abuwa idi idi kake ta an tafi da mai jahili ka zama shi jahili ba magana zama cikin jahili bane annabi mana magana kada je aikata ne ba daidai ba annabi Musa shi ma Allah ya masa wahayi abubuwa ba ta magana rashin ilimi a tare da shi eh amma da Allah ba da labarin shi cewa wa qala musa li qaumihi inna allaha kuma an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin saboda ka rikon mutane a matsayin izgili musu izgili abu ne wanda ba daidai ba shi yasa suka ce suka ce da shi atattakhiduna huzwa yace a'udhu billahi an akuna min al-jahilin wato ba wai da cewa ina neman tsarin Allah ya kasance cikin jahilai wanda ba su da ilimi ba ina neman tsarin Allah da in kasance cikin mutanen da suke aikata ba daidai ba domin mutane izgili abu ne wanda ba ni ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna damuwa a karon farko ko a wasu lokuta saboda yadda yake da kwaɗayin alkhairi mutanen makka su musulunta musamman ganin cewa yan uwan shi ne kuma wasu eh, suna da darajoji sai da in sun su za a samu jama'a jiya don sun sa kuma ga dai dalilai da yanzu idi idi da ya kamata a kuma sa wasu sa saboda kawai na abin sai ya rika damuwarsa sallallahu alaihi wa sallama sai Allah yake ci da shi وإن كان كبر عليك إيرادهم وإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية هو هكذا sai ce walau sha'a rabbuka la jama'ahum alal alal huda wala takunanna ko fala takunanna min al-jahili yake ta wayan kana kabura alayka iraduhu idan bijire wa wa'anda mutanen naka ya maka girma maka nauyi har ya saka shiga cikin damuwa fa in istafa'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi in kana da ikon ka nemi wani rami cikin ƙasa ka shiga ciki shine nafakan fil ardi aw sullama fis sama ko kana da ikon ka hau wani tsani ka zo shi sama fa ta'tiyahum bi aya ka zo musu da aya ka zo musu da wata mu'jiza ta zatin kanka ko ta taratin kanka wanda za ta gamsar da su masu imani in kana yin wannan kenan sai ka je kai kun gane ko in kana yin wannan kenan sai ka je kai in kana ganin ka da musulunta da Allah ce da shi walau sha a rabbuka la jama'ahum ala al-huda shi kaga kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangijin ka ya ga dama duk waɗannan mutane manya manya da kake so su musulunta in Allah ga dama duk zai tattara su su musulunta la jama'ahum ala al-huda da zai tara su akan shirya da su musulunta irin yadda zuciya ka tafi so da amma ba lalle ne abinda da kake shawo Allah ya haka sai ce fala takunanna min al-jahili kunan na na'am min jahili ce karka kasance cikin masu aikata abin da ba daidai ba yanzu fala ta kunan da al-jahili karka ce karka kasance cikin wa'anda suke aikata jahili ah, su kasance cikin eh, wa'anda ba su da karatu ko ba su da ilimi ko ko abin da ya kama da wannan a ah, falata kunan da al-jahili karka kasance cikin wa'anda suke aikata abin da ba daidai ba irin wannan tasarrufin da kake nan da ka sa zuciyarka ta damu cewa kana son suwa da zafin imani suwa ne a matsayin sanuwan yawan yamma ka zafin imani wa haka gani ko akwai wata aya ita ma Allah madaukakin sarki yake cewa inna masawatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin kuma yasubuna min qaribin fa ulaka yasubu Allahu alayhi inna masawatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a ce abin sani tuba a wurin Allah wacce ke karbanta ita ce kuka ce ta tabbata ne lil ladina ya'maluna su'a da waɗanda suke aikata mummunan abu ya ce bi jahalatin ba shi ne da rashin sani ba a abin halatin ta hanyar aikata abin da ne ba daidai ba su bai tuhu da min kari sanar su ba a nan taki to wani Allah zai karɓi tuwon abin da bi halatin ba wai da rashin sani ba jama'a ka aikata abu baka sani ba Allah ba zai kama ka dole abin da ka aikata baka sani ba Allah na kama ka da shi ne wa ma kunna mu'azzibina hatta hatta na ba ta rasu baka san abuwa baka san hukunci shi baka aikata shi za ki Allah ka baka da shi za ka bi jahalatin abin sun san shi lakin sun aikata shi wato bisa usulubi wanda ba zai ba wannan shine ne wallahu alam abu na kashi zan faɗi wajen fassara cewa asbu ilahin na wa akum min al-jahilina shine abin da ya tabbata cikin hadisi mashhuri wanda ummu salma ta rawaito shi radiyallahu anha yana cikin sunan na abu dawud da sauran ah, littafan sunna daga cikin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake karantawa in zai fita gida yana cewa Allahumma inni a'udhu bika <clears throat> Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw aw aw azlima aw uzlama sai ce au ajhila au yujhala alayhi wannan shi ba mu shayi au ajhila au yujhala alayhi yanzu au ajhila nike nan kalma ce mushtaqa min al-jahl yanzu ajhila menene ajhila in aikata abin da bai dace ba au yujhala alayya ba wai anil jahili ba amina shi sani ba a'a au yujhala alayya ko a aikata mani abin da wannan shine wallahu ta'ala alam ina fatan da abin da muka yi da sawaba Allah amfani da shi ba mulakan sa wanda muka da kuma Allah ya ce mana gafarta mana shafe shi cikin zakatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh